الحمد لله الذي رفع بالإلم أقداره وجعل السنة حفنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء التجديد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الإيمان الصافية وبلغوا الدين واقيا وعلى من سار على طريقهم وانتفاء أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشاقي وتن في هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبدو إلى أريه da arba'in da takwas wanda daidai da ashirin da shida ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci wannan markazi wannan santa ta imamu ahmad inda muke gabatar da karatu cikin wannan littafi na mawaƙafin imaniya a wannan unguwa ta sabuwar kaduna da mutane suka fi sanin shi da sabon gida gidan alhaji hali wannan shi ne majalisi na talatin da tara za mu tashi malami shi albabu salis babu na uku al'amuru bin ma'aruf wal nahy munkar umarni shafi na tamanin da bakwai amma kafin shafi tamanin da bakwai za ka ga akwai shafin da ba komai wanda ne ba babin albabu salisu الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند وجهه فسيما لم يكفي فضائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوكل لي امرني بكتشاوان ابو دكما هاني المنكر اما اذا انت الامر بالمعروف شرعا كذا والنهي عن المنكر شرعا saboda akwai abin da mutane aka gan shi munkari amma a wajen Allah da annabi daidai ne akwai kuma abin da mutane za su gan shi daidai ne kuma a wajen Allah da mutan Allah abin ba daidai ba yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala ya zo magana cewa ba tan da bara aura bai ta hurri matsalikum ummahatukum wa banatukum وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة har inda Allah madaukakin sarki ya zo cewa ummahatu nisaikum matarka idan kana da mata yadda ba zai yi ba ka aure mamarka haka ba zai yi ba ka aure wannan mata har duniya ta tashi kaga ne yake ummahatu nisaikum سيشي وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن سي أغنى فإن لم تكونوا دخلتم bihinna فلا جناح عليكم ita قوة idan ka aure yarka daga mujarradin daura aure ko alaka ya shiga ko bai shiga ba haramun ne gare ka uwar amma yau sai ta gama ci sai aka ɗaura masa aure da ita amma ɗaura auren ba wai kana neman uwar bane a amma ɗaura aure da uwar amma kafin da kai da tariwa sai ka ga ɗanta to kana da iko tun da bata tare ba ka ce ka ba sa aure da uwar domin kana kana son yar kuma kana iya neman ta ba matsala ana ganewa to kaga wannan abu a wajen mutane munkar amma kuma shar'an babu matsala kamar yadda yanzu a karashin ayar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da ya zo kada ya ce wa raba'in kuma lati fi hujuru kummin nisa'i kuma lati da kalkin bihinna fa in lam da kalkin bihinna fala gunaha alaikum sai ya ce wa halailu أبنائكم الذين من أخلاقكم haka Allah ya halatta ya haranta auren matan ƴaƴanku na ƙasanku mata matar ɗanka haramun ne a wajen ka ɗanka ya auri mace su da ita kai ka zo ka auri ta to amma yanzu inda iskari ne tun da Allah ya ce wa hala'ilu abna'ikum allazina min aslabikum ya'yan da suka na tsatso yanzu alaga ta malam kai yanzu idan kana da mata kaga idan ka auro ta ɗanka wannan matar gare ta haramun ne in kulla fi aure ta shine wala tankihu ma na taha aba'ukum min an-nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila dama yanzu inda iskalin yake shi yaron yanzu idan wani baban shi ne ya auri mace ko kanin baban shi ya tafi yana iya zuwa ya je a oro ko bai iya matar kanin baban shi ko wani baban shi ya saki mace sannan yanzu kai eh, idan kana da wa ko kani wanka ko kaninka ya haifi ɗa su ya ƙure to shi um, misali sai ɗanka idan ka haife shi ɗan ne aure to dan kana da wa ko kani sai ɗansa ya saki mata shi wanka na ɗin zuwa ya ƙuri matar ko kaninka saboda ne ai Allah ya ce Eh, wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum da ne gare shi har yanzu amma tun da ba ɗan tsako ba ne ba shi ya haife shi ba ita ake magana yanzu shi zai iya auren matar ɗan ko ba zai iya ba ɗan ka faɗi wanda kai ka haife shi na tsakanka bai yiwa dama ya saki mata ka aura amma ne tun da wannan ba ɗa ba ne na tsako da ma'anan kai ka haife shi ko ɗan wani shi uwa ne na uban ko ƙanin uban sai ɗan yi sake mata shi ne zaman uban ko ƙanin uban na iya zuwa ya auri matar ɗan an fahimta ta irin waɗannan abubuwan ne ba haushi ya kalla sai kawai sai ce shari'a tsakanin hankali to sai ba haushi yake ana barin halattan wa ɗan kunya kamar yadda bai ɓoyi ba abu ne sananne a shari'a wa in ya saki mace in ƙani na so yana iya aura kamar yadda ƙani in ya saki mace wa in yana so yana iya wa yana iya aura amma kaga dukkan irin waɗannan a wajen mutane munkari ne kuma zai zama abin tattaunawa a unguwa uwa ya saki mace ƙani ya aura ko ne saki mace wa ya aura wallahi duk yadda za a ce ta ga wasu sun koma gefe ana kuskus ana cewa duk yadda aka yi dama akwai wata alaƙa ta ƙarƙashin ta ko wani lokaci ɗaya daga cikin su ko da ɗaya mutuwa yi wani ya ce bari aure mata ɗaya don yi rufa mata asiri wallahi sai ka ga zan mutane sun biyo ba so daga nan za mu gane Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da komai shi ke da ka'ida shi kaɗai fa cewa abu daidai ne zan ɗaya ne kuma in ya ce abu ba daidai ba ne ko mutane sun dawo suna kallon abu a matsayin daidai yana nan a matsayin abin da ba daidai ba to da aka faɗa in al'amur bil ma'arufi falalan yin umarni da abu mai kyau a shari'a ba a hankalin mutane ba idan ya bayyana ga wani abu mai kyau da ya kamata mutane su yi sai suka dena to dole a samu wasu su tajaske a yi abu sannan wannan hannun munkar da hannu da munkari a shari'a idan ya bayyana mutane na aikata to dole fa a samu wasu su tajaske wannan abin a fabari wannan shi ne abin da malam ke magana to shi ne malam yake al'amuru bil ma'ruf wa nahy munkar shi yin umarni da kyakkyawan abu da hani da banna huwa al-qutubul a'zam shi ne shugaba babba ba ma al ba al mafi girma yake cikin cikin addini wa huwa al-muhimmu alladhi ta'ata Allah bihi an-nabiyina ajma'ina ne wato al'amari mai muhimmancin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa da shi babu wani annabi da ya zo doron ƙasa sai daga cikin aikin da ya mafi girma shine ya umarci mutane ya ce su yi abu mai kyau kuma ya ce ma mutane su daina yin abu mara kyau wannan shi ne aikin to shi ne sai ta walau ɗuya bisatuhu da za a tattare shi fuɗa ta yin umarni da kyakkyawa da hani da munkari wa uhmila ilmuhu wa amaluhu a yi watsi da aiki da shi da kuma wato ilmuhu wa amaluhu da ra'ayi watsi da sanin muhimmancin yin umarni da abu mai kyau da hana munkari da yin aiki da shi la ta'attalatun nabuwa da ita kanta annabta ta koru wanda mahallatin diyana da addini ya lalace wa ammatin wato alfatarku da fatara wato abin da bahaushe ke cewa an fata rashin manzanni da ta game ko'ina da ko'ina وفشت الدلالة دا قطع يا يهدو وشاءت الجهالة دا ذهي في سيادة ميكو إلى دكو إلى واسترى الفساد دا قلنا سيتاش دكو إلى دكو إلى وخربت البلاد دا ذروة في سنروشي وهلك العباد دا باي في سنهلكة ولن يشكروا بالهلاك إلى يوم التلاك وما دا أشبه لك الداء ولن يقصيبك أدانا أنا في سنهلكة to sai an riga ruwa ranar da za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Na haka a takaice malam yana so ya ce maka babu wata al'umma da za ta zauna lafiya lokacin da ta daina umarni da abu mai kyau ta daina hana abu mara kyau kuma kuka lura al'umman mu haka take so a koma duk wanda ya tsanna aka fito aka mai wa'azi aka ce ya bari to daga nan shi kenan ka zama abokin gaban mutane shi yasa luqmanul hakim kamar yadda za mu gani duk wasiyar da ya ɗansa ya fi ɗana ka yi kaza babu inda ya ce masa ka yi haƙuri sai da ya zo kan wannan gaban sannan sai ce masa ko ya fi ɗana nan kantin da ci masa ka yi umarni da abu mai kyau ka hana abu mara kyau to ka yi haƙuri don wannan yana cikin babban lamari abubuwa za su biyo baya mara daɗi musamman a yi rashin sa'a al'umma kaso casa'in cikin ɗari su taru a kan wani abu shi suke su, kuma abun ba daidai ba ne kai ya ma kai ɗari bisa ɗari amma abun ba daidai ba ne kai kuma ka zo ka kalli tarin mutanen nan abin da ka zo da shi kai kaɗai kuma shi ne daidai kuma ba kowa tare da kai kuma ka ce ka tsaya kan wannan abu kuma kana so ka ce wa'ancan kaso ɗari sai sun waigo sun dawo kan wannan daidan kai ka san cewa dole ko za ka fuskanci kalubale kuwa sai ya ce wa karkanan lalifin na ya kasance abin da muka ji tsoro an ya ya kasance fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kaga wannan musiba na istirja'i ne kadin daraka hadal qutb idan wannan shugaban ya shafi ilmahu wa amalahu iliminsa da aikinsa ma'ana aka waye gari mutane ba su san muhimmancin yin umarni da abu mai kyau ba da hana ɓanna fastawar tsarin kulubi sai sai rinjaye a kan zukata mu da hana talhalki shi ne yaudarar juna mu da hana shi in bayyana abu a zafi abin da ba shi bane a zuciyata wani ma'ad anha muraqabatul khaliqi ya shafi wa mutane wajen a dora su akan muraqaba na abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana cikin babun al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar idan za a yi yana cikin aikin masu wa'azi da karantarwa shine hanya babba mafi girma ku dora mutane akan daga cikin hanyar al'amur bil ma'arufi wajen alakanta mutane da Allah dan adam da kake gani ina rantsi maka da Allah in ba Allah ka sanar da shi bai san girman Allah wallahi ba kai saka hana shi cuta ba yanzu ku kalla ka kashin turai sai dai farta mara ta hana mutane yin wani abu amma ba Allah ba kuma wani duk yadda za ku sa kayan tsaro a buri in ya san yadda zai bikin din sai abin da zai ana yin haka ko ba a yi sai muka ce me ya sa manzon Allah yi kafa gwamnatin musulunci shekara goma a Madina amma har annabi ya bar duniya bai taɓa gina hujizar ba ka je ka bincika annabi ya taɓa gina hujizar kuma zuwa ya garbi roban hujizar oda a matsayin ma'aikata dawa dawa dawa aka kai gidan yari kuma a ina gidan yaron na bai gina ta a madina a ina take me yasa ba haka ba tare da kuma daula ce ta musulunci babban abin da daular ta yi shine alakanta mutane da Allah wannan ya sa mutum zai je ya abu a gida ba wanda ya san yayi yanzu ya tsaya gaban mannan Allah ya ce na ya abu a tsayar min da haddin Allah wani kuma in ma zai yi ɓanna kafin ya yi shaɗu ya ce annabi ya ba shi lafiya tukunna in ya halatta yi sannan ya yi sai za Allah ya ce masa a'a ba daidai ba ne ba a yi sai sa waɗannan rigingimin da ake ganin muna fama da su akwai abubuwa da daman da idan ba addini aka shiga wa da mutane wala ba za a iya hallale matsalolin ba yanzu mun karanta mun ce da kumarul hakim da ya zaunar da ɗansa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala kada asina da kuma na hikimata mun ba da kuma hakim hikima an shukuru lillah Allah sai ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ganiyun an hamid ko inna Allah ganiyun hamid to sai Allah ya kawo maka shi yadda za ka sauwara abin sanda ake koro maka shi ka kaddara cewa ga duk kuma mun hakim nan ya zaunar da ɗansa da kuma dan a gaban shi yana masa wa'azi Allah shi yake wa in qala luqman yudlihi sai ya sauraron karatu ka tuna lokacin da ga luqman nan a zaune ga ɗansa wa huwa yaqinuhu yasa sai aka kawo jumla haliya alhalin yana wa dan wa'azi yana cewa ya bunayya ya ce ɗana la tu shirk billahi kakkai shirka da Allah saboda inna shirka da zulmun abin. ɗana sai ya ɗora ɗan a ginin farko ya alakanta yaron da Allah ta hanyar sauke nauyin haƙƙin Allah sai da aka gama wannan ne sai Allah ya ce wasainar insana biwalidayhi to daga nan muka wa dan adam wasiya akan lamarin iyayensa hamalatu ummuhu wahanan ala wahani mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni sannan wa fisaluhu fi amaini ta kuma yari shi cikin shekara biyu da yawan iyaye suna shan wahala a kan lamarin ‘ya'yansu kuma asalin asasin ba su yi ƙoƙari bari mu sa yaron nan da san girman Allah ba mu mun gama namu a matsayin mu na iyaye saboda mun sauke haƙƙin Allah yaran in ya taso shi kuma Allah zai sa ya san girman mu sai ba a yi wannan ba kuma yana daga cikin abin da da yawan ɗan boko suke wanda ba su da alaƙa da addini abin da ya dame su kawai ɗansu ya iya karatun sana'a maganin mai san Allah ba ta taso ba ba wannan tsarin a rayuwarsa Ko shi kuma Allah tsoronka yake ji ne baka da wata alaƙa da shi alaƙa ka da shi kan kai bawan shi ne fa in ka ga ya raga maka to don wannan kaɗai ya raga ma amma ban da wannan baka da wata alaƙa da shi to kai ka haifi ɗa ba kai ƙoƙari ka sa yaron ya san girman Allah ba sai kuma shi Allah ya sa yaron ka sa girman ka a zuciya shi to shi ya fara wannan so sannan kaga sai aka nuna abin da ya shafi haƙƙin iyaye sannan wa za ta musamman kuwa. Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke sa wahanan ala wahani launi a runi wa fisaluhu sannan kuma ta yari shi fi amaini a cikin shekara biyu sai Allah ya ce a nashkuru ne ka gode mu sannan walwari ka sannan ka bude ma iyayenka saboda ilayya da masu gare da za a dawo yasa yana cikin ababe guda uku da malamai suka ce biyu ne in kai ɗaya ba kai ɗaya ba Allah zai su duk wanda ya ce zai gode ma Allah da yawa iyayensa godiya ba, to godiyar ta zai ma Allah bai so har sai lokacin da ka gode wa iyayen sa Allah ya haɗa su guda biyu ya ce anashkur ni Allah ka gode man sannan wa liwalidayka sannan ka gode man iyayenka saboda ilayyar masu sannan in suka yi kokarin dora ka ala an tushrika bima laysa li bihi ilmun ma laysa laka bihi ilm kai shirka da ni Allah sai ce fala tuhu ma kake musu biyayya wannan sun shiga babun da ba nan su ba amma wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf kai kokarin kai mu'amala da su mai kyau ko da ba addinin su bai ma sannan wata fi isa sabila man anaba ilayya ka ta farkin waɗanda su koma gare ni kamar annabi ibrahim ai yana kan wani abu baban yana kan wani abu amma lafiya lau suka rabu ya zauna sai bai gama maganganun shi kafin ce salamun alaikum sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ثم إلي مرجعكم sannan da iyayen da ku duk wajena za a dawo in ji Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu to kaga sai ce masa ya bunayya ya dana innaha in kafa takun mithqala habatin mithqala habatin min khardal kaga wannan shine muraqaba ya kai dana ka sani inda za ka kasance kwayar zarra'atar ka takun fi sakharatin ta kasance a kan fangalin dutse au fi samawati au abu ya ya'ti biha Allah ma'ana yana so nuna masa da akwai wani abu wanda yake kamar ƙwayar atom za ta yi na aiki ƙwayar zarra shi ne mafi ɗanɗancin abin da ake bayar da misali da shi wajen ɓoyuwa ya zama yana kan wani ɓangaren dutse ko yana cikin sama ko ƙasai sai ce masa ya ci bin Allah akwai ranar da Allah sai ya zo da ita saboda inna Allah latifun khabir to in Allah ya taimake ka a babin tarbiyya al'umma aka ɗora masa muraƙaba yanzu nan masallacin babu wanda zai shigo zai ɗauki wani abu yana shigowa sai ya saka kansa sai ga kyamara ta nutsin rau sai gane cewa ta gaske kallon ta take lalawa zai shigo wani guri zai ɗauki abu yana ɗaguwa ya ga kyamara an kafa mai ita kuma yake sai ya ɗauka kana ganin zai ka gama zai ba to fiye da yadda ake sa kyamara a burare ake muraƙabar wace shiga wace fita sama da haka ba Allah maɗaukacin sarki ya sa ido ya kuma sa a sa ido a kan ɗan adam shi yasa yanzu masallacin nan yanzu adadin mu nan gurin yanzu akwai adadin mala'ikun da ke nan sun ninka mu yanzu saboda ni ina da biyu kai kana da biyu wannan na da biyu kowanne a nan gurin yana da biyu in eh, kai ka kwanta a lokacin da ka kwanta wani dalili ya kwantar da ka ba za su yi bacci ba suna nan suna biye da su kuma duk da za ka shiga a duniya ba inda Allah ya maka shi a mafi ka shiga ka shiga aikin da aka sa su kawai na dama ya rubuta duk abin da kai mai kyau na haɗu ya rubuta duk abin da kai mara kyau sannan bayan wannan mafa akwai tape recorder da Allah ya sa wa ɗan adam a jikin shi wa kullum insanin Allah na hu ta'irahu fi ulqihi haka Allah ya ce wa nakhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura to in ɗanka ko ɗanka ne ka mai tarbiyya a wannan babu a matsayinka na uba bayan tsoron ka bai yi tsoron Allah daga ran da wannan abin yi mai tasiri ya tabbatar da duk inda zai je abin da ya yi Allah ne ke muraƙabarsa ta hanyar Allah ya san mu yi. wala ka huta amma wallahi in tsoron kai ke ba tsoron Allah ba billahi lalli kana cikin gidan yana cikin gidan za a yi rashin gaskiya kuma kai uwan baka sani ba wannan shi ne abin da ya sa malam yake cewa a yi muraƙaba to kun ga sannan ya ce masa ya bunayya ya kan salata ya ɗana a yi sallah sannan sai ce masa wa amuru bil ka yi umarni da abu mai kyau wani hannun munkar ka hana ɓanna ta amma yanzu wasu bir alama a sabaka ka yi hakuri kan bala'in da zai sami ka inna zalika min azmin umur saboda yin umarni da kyakkyawan abu a lokacin da ya bayyana mutane ba sa yi ka ce a yi ko hana na a lokacin da ka bayyana mutane na yi to shi kenan za ku yi ta bala'i da mutane za a yi ta rikima wannan shi ne dalilin da sa duk mutumin da ya ɗauki wannan hanyar ku sai dai haƙuri kawai yasa zai ce masa inna zalika min azmil umur wasarsala nasu mutane za su shiga fiki ba'il hawa wajen bin son zuciya wa shahawati da sha'a istihsalul baha'i irin yadda dabbobi ke sakuwa wa azza ala bisatul ardi sai zaman to zai wahala a doron ƙasa a samu mu'minin sadiqun mumini ne gaskiya la ta'khudhuhu fillahi yawmatu la'in wanda zargin mai zargi ba zai kama shi ba da lokacin da ya zamanto an rasa masu umarni da kyakkyawa da hannu da banna wallahi za a kai lokacin da kowace irin banna za ta mamaye ƙasa ka samu muminin da zai tashi faɗa gaskiyar da zai jin tsoron zargi mai zargi shi ma lokacin sai kaga abin zai zama yayi wahala faman sa'atu shi ne malamin ki duk mutumin da ya yi aiki fi talati hadhihi fatara wajen riskan wannan lokacin wa sadda hadhihi samala da ƙoƙarin toshe wannan kariyar da aka samu imma mutakassilin bi ilmiha ko da shi ya tallafa ma kansa sanin ya zai umarni da kyakkyawan abu aw mutakallidin li tunfiha ko kuma ya takallidi da abin da wani ya sani ya koyi da shi wajen zartar da mai ya sani wajen umarni da kyakkyawa da hannu da munkari mujaddidan yana mai jaddadawa na hadhihi sunna adda'ira ga wannan sunna nahidan bi ab'a'iha yana mai zabara da daukan nauyinta wa mushammiran bi ihya'iha yana mai zagi dantse wajen siyaraya ta kana musta'asiran da zamantu yana mai tasiri min bainar halki tsakanin halittu bi iya'i sunnati da rayar da sunnan da afdar zamanu ila imatatiha wanda zamani ya zartu wajen kashe ta an riga an kashe umarni da kyakkyawan abu da hali da munkari wa mustabiddan bi qurbati sannan da kuma ainihin wato wato hallaka abin da yake yana da kusanci da ta da'ala darajatul qurbi duna darwataha wanda wato ta tada'al darajatul qurbi za ta kaskanta darajar kusanto da abu dole zarwata ta hanyar kokarin kaiwa zuwa ga tsororo wannan abu wannan magana ce da ya kawo ta cikin iya ulumuddin na imam al-ghazali sai ce wa qad da fi hadhihi al-ibada ya zo cikin falala wannan ibada ayatun mubayyinatun ayoyi bayyanannu wa ahadithun shahira da hadisai inda suka shahara ومن ذلك دقتك من قوله عز وجل Allah ya ce wal takun minkum ummatu dole cikin ku a samu wata jama'a da ya da'una ila alkhairi za su kira mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf sannan su umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar sannan su hana munkari Allah ya ce wa ulaika humul muflihun to lokacin ne kuka zamanto cikin waɗanda za su rabauta da babban rabo na ka kaga wal takun minkum ummatu wannan umarni Allah ya unguwa in an zauna Allah ya ce dole a cikin mutanen unguwa a samu jama'a da aikin da za su yi umarni da kyakkyawan abu su hana muna duk unguwannin mu da suka lalace fa ta hanyar ba a sai da kwaya kada an fara sayarwa ba a shan kwaya kada an fara ca abin da kai taimaka mu samun wannan watsi da umarni da kyakkyawan abu da hannu da mummuna haifar da wannan unguwannin mu ba haka bane to ne shi malam yake cewa wa qawluhu azza wa jalla Allah ya ce kuntum khayra ummati ne al'umma mafi alkhairin da ukhrijat lin nasi aka fitar da ita don ku amfanar da mutane saboda mai ta'amuruna bil ma'ruf za ku umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkari za ku hana munkari sannan a ayar a gaba Allah sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari billahi abu uku imani da Allah da umarni da abu mai kyau da hannu da munkari amma Allah sai fara kawo ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sannan aka ce wa tu'minuna billahi dan mu fahimci imani da Allah fa yin umarni da abu mai kyau da hana ƙanna suna da alaƙa da imani da Allah sanda duk kuka ga al'umma tana da awar ta yi imani da Allah amma an kai lokacin da ba mai cewa a yi abu mai kyau a bar abu mara kyau alaƙa ne alama ne cewa alaƙar al'ummar da imani da Allah ya lalace ne ke sa kaga shi kuma Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyulkal qura zulmi Allah ba zai taɓa hallaka mutanen wani gari da zalunci ba wa ahluha muslihun matukar a cikin mutanen garin ko inda suka tashi kokarin suke yi sai an yi kara kullum arewacin Najeriya da kuke gani matsalar da mutane ke gani na rantsi muku da Allah har yanzu cikin da ne su Allah ya rangwanta wa mutane wallahi saboda ana samu masu yin umarni da kyakkyawa da hani da munkari wallahi duk lokacin da aka kai shi an kai matakin da ba wanda zai ci a yi abu mai kyau ba wanda zai ci a bari to alama da ta farko alama ne duk al'umma da ta kai wannan matakin alama ne da Allah ya tsine mata albarka shi ne wannan matakin to na haka sai malam yake fa bayyana Allah Allah sai ya bayani anna min a'adun asbab khayriyat hadhihi al-umma daga cikin sababin da yasa wannan al'umma ta annabi kada an ce maka ta kowa ya muhim bi wajibil amri sai wasu da wajibi na al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar to kar ku dauka cewa da aka ce al'ummar annabi ta fi kowace al'umma haka kawai ta fi kowace al'umma babu sharadi a'a akwai sharadi sharadin shi ita al'ummar ta tashi ki umarni da kyakkyawan abu sannan ta hanawa ta hana munkari lokacin duk da aka wayi gari al'ummar manzan Allah ba ta iya cewa a yi abu mai kyau a bar abu mara kyau Ku duk wanda ya ɗauka cewa wannan kaidiyan akwai ta to alama ne na cewa ya yarda da shi kuma bin san me sharɗin ma da Allah ya rataya bai ce wannan al'ummar ta fi kowace irin al'umma wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa mana suma ma zikiru bihi lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'adi da shi wanda wannan aya ta cikin suratul a'rafi 165 amma kafin ayar ne Allah ya ce cewa ya wasalhum ka tambaye su an qaryatin lati kanu hadiratul bahr dangane da garin da ke kusa da teku malamai sun ce wannan garin an yi shi lokacin annabi dawo garin yana kusa da teku masunta ne ba su da wata sana'a kai ta kamun kifi Ke sa Allah ya ce an alƙaryatin lati kanat hadiratal ba da tambaye su dangane da garin da yake kusa da teku idi ya aduna ku sauki lokacin da suka kinkire suka wuce kuna da irin ranar asabar aka zaɓan musu ranar juma'a a matsayin ranar ibada suka ce ba sa so asabar suke so sai ka ce to ga asabar din amma ga doka Tunda kuma santa ne to duk ranar asabar din nan ba a buƙatar kowa ya je suna kamun kifi da Allah ya tashi masu jarraba iska ihin hikanu sai kifi ya danga zuwa musu yau masarfihin shura'an ranar asabar kifin nan ya zo a jajjere ka gan shi da mugun yawa kamar kifi ya taku tudu yana tsalle amma wa yau malayar da na lati a cikin ranar da ba ranar a asabar da kifi mai fi zuwa ka san dama ana cewa mafi soyuwar abu a wajen dan adam shi ne abin da ka hana shi kace mai sanyi ko shi ya sa da za ka yi baƙo kariyar kwanuka tun daga kan hannun na abinci ku faro can kayan ciki ne nan naman kaza nan kifi ne nan salat ne nan kaza ne sai ka bude sai na ƙarshe sai ka ji buɗe sai kuma ka samar duka ka ce ka wannan kwanan dan Allah ka kaɗa shi ka buɗe tare da abincin da ke can ko bai zo kan kwanan ba in ya ɗibi wannan ya ɗibi wannan ya haɗa ba zai iya yawa amma wallahi daga ɗan da ka sa doka wannan kwanan na ƙarshe ko dam ne in ya buɗe daga nan bambin ya tashi da ba ka nan za ka fita wala fi ya fakaici idan sai aka tuwo shi wannan na ƙarshen ne a ciki da ya saka fitar a buɗe ka ga da ba wai ma iya cin yawa zai ku. amma saboda kai na an sa doka an ce ne da Allah ka taɓa wannan na ƙarshen wallahi kana fita sai ya fakaci idan ka ya buɗe to shi yasa asabar din an ce tun da ita kuka zaɓa to sai aka turo kifi sai aka ce to jarraba kuma ga kifin kuna kallo amma ba wanda zai taɓa shi ranar asabar din to yau musabbihin shura'an wa yau malazi tuna la ta'tim Allah sai ce kadalika nabulu mun musu wannan jarabawan saboda mutane ne fasikai ni makamu yasuku to da aka samu wannan matsalar ranar asabar ɗin da Allah ya ce kasta kama kifi wasu su zo shi wani rami a gefe kifin ya shiga asabar ranar lahadi ya kafa komawa cikin uwar ruwa, wasu su zo su sassaka wasu abubuwa a gefe kifin ya fada ranar asabar ta sai kamar an ce wani fita daga masallacin nan da ya fita ta kofa sai dawo ta wuni haka sakin wani shi aka ce masa hila to da garin ya rabu gida uku akwai masu wannan dabara na su haka ramuka a wasu sa wani abu a gefe wanda kifin zai shiga ranar asabar ɗin ranar lahadi sai zo sai tattare ki in an yi magana sai su ce ai ranar asabar ne allah ya hana a kama kifin kuma makama shi allah ya ce in tsarin ɗin mutum minhu lokacin da aka sami wata al'umma daga cikin su ta tashi tana wa'azi tana cewa jama'a abin nan da ba ake yi ba kyau Allah ya ce a bari bai kamata a yi dabara ma a zo a sa wasu abubuwa a yi rami kifi ya faɗa ranar asabar ranar lahadi a zo a kama kifin ma to da waɗansu suka tashi suka fara wa'azi su wasu a cikin mutanen garin suke cewa lima ta ido na tsomanin la'a mawulikawu ko muhliku da da ku dinga wa mutane wa'azi wanda kun san Allah Allah ka su yi aw mu'azzibuhum azaban shadida ko kuma yi musu azaba mai tsanani ma'ana irin da wasu daga abin ba ne ba suka fara wa'azi wasu kuma ɗan suka koma suna ci a ai kabarin ku daban nasu daban in ma sun yi laifin nan da Allah ya ce kar ai ko Allah zai wani hisabi ko su ina ruwan ku ku kare su mana ana ganewa kun san ko ina akwai irin waɗannan so a gane maganin kabari na daban naka daban in an koma wajen Allah ne ma amma a nan duniya billahi allazi la ilaha illa huwa laifin wani na shafar wani yanzu rigimar nan da ta faru a marabin zuɗin na kashe matan nan kai kana ganin yanzu duk wanda za a kama tsakanin ka da Allah laifi ya ko laifin wani zai shafa wani to na ga wani ma barista ɗazu yana cewa ga mata yi garin maraban tsuntsun kaf a sai da shi haka ya kwakuso ya ce garin marabin zus abin da ya kamata a siyar da garin kaf a yajiyar matan ya ce in an siyar in ba zai biya ba to a sake sai da gonakin sai an biya biyan matan nan to na la misali na kaddara abin da ya ce a yi na la dukkan mutanen garin mai suka yarda da abin da aka yi kaga wani bai san ba to wannan shine dalilin da yasa Allah ya mana wattaqu fitnatan ku ji tsoron ku hukumar saba ma Allah la tusibanna alladhina zalamu minkum idan ka zo ba ka tsaya kan waɗanda suka yi laifin su kaɗai har wanda bai ba in kana so ka gana haka ka kalla abin da faru a Udumar manzon Allah ne shugaba da su sunan sahabbai mutum hamsin ne ya ɗora akan dutse ƙarƙashin jagoransa abdullahi bin jubai ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kan ku da aka zo aka fara yaƙi gani ma ta fara sauka mutum arba'in suka sauko aka mutum goma a sama wannan mutum arba'in faɗa suka saba ma Allah a wajen ita ce fata janyo musibar da sai da aka kashe mutum saba'in da biyu cikin musulmi wannan musibar ita ce ta ja abin da ya samu annabi a ranar ta same shi annabi ne ne wasu ne ba mutum arba'in an ce suka yi bala'in ya ja aka kashe mutum saba'in da biyu sannan masifar ta kai har zuwa sai da ta shafi annabi saboda sun saba ma Allah ta Allah za ta idan manzon Allah yana da rai shine shugaba wasu su yi abin da ba ne ba ba da zan mata zai har annabi da shara ina maganin cewa kabarinsa da wannan da ba to shi yasa dole mutane a tashi can da duk aka ga na ta fara cikin unguwa kar a yi munafunci a tashi abu matakin da ya kamata abu wajen hana ɓannar duk unguwar da ka ga ana shaye-shaye a unguwar ana sai da fara ina ka samu asalin waɗanda suke zuwa gurin don harkar nan ba su wuce kaso ɗan unguwar ba su wuce kaso uku ba waɗanda suke zuwa ta tsaro su gurare su ne suka kai kaso ba amma mutanen unguwar saboda munafunci da son zuciya watakila wanda ɗansa ke yin abin in an yi magana sai an sa waɗansa ido ana bi ana kallo har musifa sai ta zo ta shafa ɗan kuwa unguwa yaronka ya taso yana ganin ana abu mara kyau tun abin bai burge shi yanzu yana burge tun bai ba su sha'awa yanzu yana ba su sha'awa tun bai iya alaƙa da su yanzu yana iya yana iya alaka da su wannan shi to kaga sai suka ce a da suka ce a ina ruwan dan da za ku dinga musu ba da yakin san ba ke kuma ku suka je suna yi ai ba kabarin ku su da daban ba alu sai masu wa'azin suka ce ma'aziratan ila rabbikum mu muna yin wannan wa'azin ne saboda yanke hanzari gaban Allah wala allahum yattaqun sannan muna yin wa'azi ne ɗayan biyu wurin su ji tsoron Allah su bari ko kuma mun an je lahira in Allah ya tambaye mu mun faɗa mu ce mun faɗa wannan shine dalilin da yasa ake yin wa'azi uzuran aw nuzrani ko dai wanda ya faɗa yana da hanzari gaban Allah ko kuma kai da aka faɗawa tun a duniya ka dawo ka gyara kafin ku haɗu da Allah shi yasa ni yanzu ba sharaɗi bane idan an je lahira Allah ya tambaye ni da na zo duniya ina karantarwa da waye da waye ya yadda ba abin da ya dame ni da da waye da waye suka yadda a'a wannan ne abin da nauyin da ke kaina na cewa na faɗa ina faɗa to an gama sai kuma kai za a tambaya ka ji wa'azi ko baka ji ba wannan shi ne to kaga da suka musu wa'azi suka ki shi ne Allah ya ce falamma na su ma bukiru bihi sanda suka bar abin da aka yi musu wa'azi nan na su ba wai sun manta ba nan na su yana zuwa da ma'anan taraka barin abu sanda suka bar wa'azin da aka yi musu aka zo ana ta musu wa'azi aka ce wannan ɗabi'a da kuke ba shi Allah ce ya ce aljumal ladina yanhauna an su sai Allah ya danno bala'i sai Allah ya ce waɗanda suka hana mugun aikin su kadai muka tseratar to a nan in ka koma malaman tafsiri ta ga suke ta maganin cewa da waɗannan ɗan ba ruwana da suke cewa ina ruwan ku ne sama na ai kabarin kowa daban da masu ɓannar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kashi hukunci hukunci da ya musu shi yasa Allah ya ce falamma nasu ma bukiru bihi sannan suka bar abin da ake musu wa'azi da shi da Allah ya danno bala'i Allah sai ya ce an zainal ladina na an sun wanda suke hana mummunan aiki su kaɗai muka tseratar da su sai Allah ya ce wa akan nan lazina balamu sai muka kamo inda suka yi zalunci da azabin ba'isi da azaba mai tsanani ta wulaƙanci bi ma samu yasukun da abin da suke yi na fasikanci wannan abin da aka ce masa bato suke yi Allah a ci gaban ayashi ce falamma a tau ammanahu anhu lokacin da suka yi girman kai suka yi tsaurin kai abin da aka ce su bari suka ƙi bari Allah ya ce kulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zama birai fasiki ne kaskantattu ku zama birai kaskantattu haka Allah madaukakin sarki ya musu to shi yasa a suratul baqara Allah ya ce wala qad alimtum alladhina tadaw minkum fi shamsi ai kun san waɗanda suka wuce gona da iri cikin ranar asabar muka ce kafi su suka yi Allah ya ce kulna ce maka ce masa kunu kira da tanfasi wannan shi malaman balaga suke ce masa fitili kauni ba fi'ili bane na in an ce a kai musallata je kai sallah in mutum ya ga dama ya zo masallacin ya ga dama ya zuwa daga lokacin da suka kai wannan matakin azaba fa da Allah ya musu sai ce kuma an daina lalina na hauna anusu wa'anda suke hana mugun aikin kaɗai maka ɗauka maka tsarata sai malamai wani suke ta saɓani tun da na gari ya kasu gida uku akwai masu ɓallar akwai ɗan ba ruwana akwai masu wa'azin da ke cewa a bari shi kuma Allah ya ce kalan ma na su ma da kiro bihi lokacin da suka bar abin da aka masu wa'azi da matsala ta taso an jainar ladina na auna anusu wanda suka hana mummunan ɓannan su kaɗai maka tsirar sai suka ce su masu laifi dama ba iskari to su yan ba mu a lokacin ina suka yi matsayin su wasu malamai suka ce wala da Allah ya kafi duk hukunci da yan ba ruwana da masu ɓanna ashe ba ƙaramin matsala ba ne muna kallon ɓanna mutane a society a gari su zama yan wa in ba mu wanda kuma haka mutane suke sai matsala ta zo in ta tashi kuma ba ruwanta da 'yan ba ruwanmu kowa cansa za ta aljanar ne hauna an Allah ya ce waɗanda suka hana mugun aikin kaɗai muka tseratar to azabar da aka yi musamman Allah ya ce kunna lahum kunu kula da kafin ku zama bare dan adam ne yana ce daga lokacin da Allah ya ce ka zama bare kaskantattu kawai shi dai ka ga mutum ya juya raka raka raka ya koma wuri ba abinda Allah ya musu kenan ba shine kunna na hukunu kuna da su yi. to mu yanzu mafi karancin abin da Allah ke mana ko ba a ce dan adam ya juye zama biri ba ta fuskar halitta ko dabba amma ko kun san cewa da mun samu kanmu akwai mutanen da da yawa ɗabi'un su ɗabi'un dabbobi ne eh? su ma suna canza ba saboda ɗazu-ɗazun nan na ga anas malam anas garba bitv ya ɗauko wani rahoto yanzu asali yana cikin fa dalilan shari'a na cewa ta halatta yin alaƙa da mace ta fuskan waɗanda suke muharramanta asali mace ne idan kai ne mijinta ranta ko kaninta wanda suke uwa ɗaya uba idan ya zo gidanka a kowane lokaci ya zo kana na ishkali da shi Eh, a shari'a saboda asalin ba a karin wata alaƙa za ta shiga tsakanin mace da wacce take muharramanta ne shi sa babanta yana da iko ya zo wanta kaninta yana da iko ya zo ba matsala ko kuma yanzu ka dawo daga tafiya ko gida ko wani abu Yarta babba ko ta kai shekara nawa tana itowa ta rungume ta ba matsala ba ne ba a kallon shi a matsayin abu haramtaccen abu a shari'a domin asali ba a tsarin wata alaƙa za ta shiga tsakanin uba da wa amma yanzu da mutane ɗabi'un suka lalace suka koma dabbobi dala yanzu ana samun kisa-kisan ga uba na da alaƙa da ishi uba a kawo eh to yanzu kaga wannan rahoton ɗazu kaga wannan shi ne abinda wannan yarinyar take faɗa eh da hoto ne da ya kai minti goma sha uku tana faɗa cewa yadda babanta mahaifinta yake neman ta ta gani ta gudu kin tana yarinya kafin ki aure ta yi aure ta dawo auren ya samu matsala ya dawo kuma ya ci gaba da neman ta eh, an za ta mala ni na yake sun da ya fi wannan mamuni ni eh? na fi sun da ya fi wannan muni yarinya tun tana da shekara goma sha shida baban ya fara neman ta har ta shekara goma sha tara baban yana neman ta an wacce ta taso karama ta kai shekara sha wani abu barin faɗa maka sai ce ya yi azumi litinin ko alhamis a shirya abin buɗe baki yarinyar wacce ta taso karaman ta bi ta kai ne inda yake idan ta bi ta kai ne da sunan ta kai ne abin buɗe baki da wannan amfani amfani da karama da ta taso malam duk kuma su da muke gani ba kowa yana ta tambaya daga ina matsala take ina faɗa muku har yanzu fa Allah fa yana raga mana fa na taso da daddare ne na zo na sa na kofar gidana a lokacin da bai kamata mace ta zo ba da ba zan saurare ta ba wani yake min da Allah in haƙuri in saurare ta in ji me ki zo da shi uwar 'ya'yan shi ne ta ce min ga abin da ke tafa da ita sai na ce ta kira min yaran da safe yaran suka zo da safe suka mai rantsuwa da Allah suka ce haka ne na zo na tara matar da babanta ita matar da shi mijin ya tabbatar min da cewa haka ne ba fa ɗaya guda ɗaya ba ‘ya'yansa guda biyu shi ne ubansu dan Allah Allah ya kamal dabi'a ta dan adam bata juye ba ta koma ta dabba to ba shine halin da muka samu kan mata ba to dan waɗannan musibin sun mamaye mutane har ya kamata ma mu tsaya muna mamaki ta ina matsala ta ru ai na bada misali na ce yanzu wannan abin da ya faru a maraban da sunna yadda mutanen nan suka iya salwantar da jinin matan nan ta hanyar zargi babu tabbas ka faɗa min yadda Allah ba zai jarrabi al'umma da shugabannin da ba su damu da jinin mutane ba ka faɗa eh udun nan da aka je muna ba da misali da aka zo aka gama bayan an kashe sabbai suna zaune tattaunawa suke yi kyawai ta ina aka samu matsala ne Allah ya ce musu awalan ma asabakum musibatun kada asabtum musulai hakuntum anna haza an samu matsala kun kuna tambaya daga ina ne Allah sai shi qul huwa min inda anfusikum matsalan ai daga gurin ku aka same ta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kada kirkin wa da dan washi na rantse maka da Allah hakkin sun uwa da da ana samu yanzu uwa ɗanta a ce shi yake neman ta kuma shi yake saduwa da kuma da yadda da amincewa falga ta malin karaji don daga Allah ya mana abu sai dai ya mana don shi ne ar-rahman wanda ke wa bayi ba don halinsa ba kawai mutu. ya ga muna faɗa ma mutane mutane mun a zaɓe yana da hankalinsu ya tashi bai dame su ba wajen bar su canja daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau ko Allah bai canza a ganin su sun yi sun canza shugabannin su ne matsalarsu sun kasa gane cewa Allah madaukakin sarki da yake kul huwal qadir ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku bala'i ta sama Abdullah Ɗan Abbas ce bala'i ta sama shine ta hanyar shugabanni ai in mutane na da hankali akwai wanda kana kallon ya zo shugabanci ko za ka gane wallahi in ba Allah aka yi wani abu Allah ba zai turo shi ba kana kallo ka kalli wani da kyau ka gani in ba laifi mutane suka yi Allah suka fi sata Allah wa wala za ga wannan ta kowace hanya bai cancanta a cikin yanzu ya zama shi ne shugaban mutane ba amma ina kuma na canjin yana sa abubuwa kwallo ba daga lokacin da aka canza wancan shugaban kasan da ya kamata ba shekara takwas ba mutane na canza shi ba sai rayuwar ta canza da aka canza shi rayuwar canzawa sai ku ƙara rikicewa sai ke cewa kai to daga nan ka fahimci tsarin Allah ta inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi Allah ba zai canza wa mutane ma hatta ya gayyaro ma bi anfusi in kana so kallaka Allah ba ta malan ku adalci arewar da aka sani shekara arba'in da ta wuce dan Allah ita ce arewa yanzu ta hanyar mutunci da girmama na gaba da sanin ya kamata da amana ita ce wannan arewa la mutane sun canza ko ba canza ba da kuma mutane sun canza daga abu mara mai kyau zuwa mara kyau ba su tunanin canzawa ba yanzu daga mara kyau zuwa ba mai kyau don Allah ya canza musu sai kuma suna tunanin su ba su canza mara kyau ba da mai kyau Allah ya canza a hakan sun canza mai kyau da mara kyau kuma suna jiran Allah ya canza musu da mai kyau ta ina ai bai taɓa irin wannan gaskiyar mutane ba sa san ta inda wanda zai zo ga mutane ce a tashi a zanga-zanga a yamu ta ƙasa alhamdulillah za ga mutane ce fa an samu wani malamin Allah ko to shi ne kada shi malam yake fa bayyana Allah azza wa jalla fi hadhihi al-qissa sai Allah ya bayani a wannan qissa ta ashabus sabti qissa kama abuta kibi annal adaba lallai azaba lahikan ladina balamu da rufe inda suka yi zalunci wata hayalu suka yi dabara ala saidi akan yin farauta yau musamman ranar asabar wa an amallahu Allah ini ima ala ta'ifatul lati nahat akan jama'ar da sai hannu, an munkari dangane da munkari bin najasa da tsira wa sakata an ta'ifa yi shiru akan wata jama'a allati sakat wacce ta yi shiru wal jaza'u min jinsi da amal sakamako yana zuwa ne da irin jinsin aikin da mutane suka yi in kuka ga ɓanna kuna da ikon ku tashi ku hana ko ku ta hanawa kowa ya koma ya ci babu ruwan shi to sai a jira shi kuma Allah sai a ga abin da zai da masu ɓannar da ku da kuka ci babu ruwan ku jira ku ganin Allah ya zo wani irin sakamako ne to shi kuma ya ce wa ƙalan nabi annabi ya ce mar'a minkum munkaran wanda ya gaban na falubayyar biyar ya canza da hannun shi bayan lam yastati in ba zai iya ba ku bilisani yayi magana da baki fa in lam yastati fa bi qalbihi da zuciyarsa wa dalika adhafu al-iman wannan shine mafi raunin imani da kuma maganar manzon Allah da yake cewa wallabi nafsu muhammadun biyadihi wallabi nafsi biyadihi annabi yace na rantsi da Allah wanda raina ke hannun sallah ta amurunna bil ma'ruf wallahi ku tashi ku yi amurni da abu mai kyau wala tanhawunna anil munkari sannan ku tashi ku hana ɓanna a cikin ku aula yushi sanallahu ko kuma Allah ya yi kusa an yaba aka alaikum azaban min indihi ya turo bala'i daga gurin shi thumma latad'unnahu sannan ku tashi ku ta yin addu'a wala yastajabu lakum kuma wallahi ba za a karba ba ko dai a tashi in ɓanna ta bayyana a yi umarni da abu mai kyau ko a hana ko Allah ya turo bala'in da a ɗaga hannu a ta'adda kuma wanda Allah ya ɗauke shi haka manzo Allah ya ce Allah ne to kuma ba ba ga shi ana kallon ana fuskantar irin waɗannan matsalolin ba yanzu eh banna ce alaga ta malam muna ganin ta yanzu ana ma wa'azin yanzu ya aka kare ballantana an ja baki an yi shiru an ce ba za a yi wa'azi ba wanda kuma yake duk zai ce ya haƙuri shi kan in ma ta tsaya da zagi to ta maka kyau ko kuwa in kana ha'azi aka zazzage ka to da sauƙi ma eh? ba ma kamo ba ta a nan yanzu kalifofin annabi guda hudu sai na abakar mai kaɗai sai rashin lafiya ya rasu umar kake shi a kai usman kake shi a kai sai na ala kake shi a kai eh? to ta za ka zo ka ba hanyar ka ɗauka abu ne mai sauƙi Allah ku mai sauƙi to shi wanda ake zagi daurewa zagi to ran da kuma jarrabawa ta kisa to eh? zai iya zai da ita haka hanyar ciki wanda yadda zai iya biyu komai na iya samun ka eh? Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya samu gama duniya lafiya waɗannan matsaloli Allah ta yi mana maganinsu su Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ranar da waɗannan matsalolin Allah ya sa mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba kuma wannan Allah ya ƙara ba da wani misali wanda za mu tashi a kan shi da izinin Allah abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alaikum assalam ala kamala Mm. Hmm. ya zama wasu da yake suna son da za su samun canji na ba su iya ai ka duba rayuwar mutumin da yake kokarin ya kwatanta ya ba Allah duk yadda rayuwa za ta yi tsanin zafi shi Allah sai ya kawo mai tsoro ai shi ne dalilin da yasa kaga Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa man amila salihan fa li nafsihi wa man amila salihan min dakarin au'unsa". wanda ya aikin kwarai namiji ko ce wa huwa mu'minin yana da imani Allah sai ki falalu yannahu hayatan tayyiba Allah sai man laya shi rayuwa mai daɗi to ita rayuwar nan mai daɗi daɗin ai Allah ne ke saka shi a zuciya ya sa maka kana'a gargadon abin da kake da shi ya sa maka albarka kuma ka rayu rayuwar abubuwa ba sa damun ka ba duk wanda ka gan shi ne cikin babban gida yana zaune da kasuwan mota yake cikin kwanciyar hankali da hutu ba duka ba gwargwadon yadda ka ƙi Allah gwargwadon yadda Allah ke sa maka damuwa a zuciya Ke yasa ga Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub abin dokar Allah ne dan adam yake samun natsuwa to yadda ka faɗa ko a ɗaiɗaiku gwargwadon yadda mutum ya kokarin ya kwatanta gwargwadon yadda Allah maɗaukaki sarki zai sauƙaƙe masa abubuwa bisa ga ka'ida na wa man yattaqilla ayaza Allahu duk wanda ya tsoron Allah Allah sai ya masa wa sai ya masa mafita Allah maɗaukaki sarki ya samu dace eh to subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum